bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ne ko na shiga zulhijja

mutanen da suka halarci mutuwar mabaci abin da ya halarta su yi kuma muka kawo hadisi na farko hadisin jabir muka biyo shi da hadisi na biyu hadisin aisha yanzu hadisi na uku dama an kawo wani abubuwa guda uku da ya halarta a yi aka ce ya halarta a yaye fuskar shi na farko kenan kuma ya halarta a sumbace shi na biyu kenan na uku ya halarta a yi kuka a kan shi na kwana uku ya halarta irin kukan da aka halarta ke ba irin kukan da aka haramta ba hadisi na uku da yake nuna halarcin abubuwan da suka gabata annan nabi an aisha aibon wannan hadisi na uku daga aisha kuma aka sake rawaito أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان ابن مضعون lallai manzon sallallahu alaihi wa sallama ya shiga Zakin da Usman ibn Mas'ud yake ɗaya daga cikin sahabbansa wa huwa mayyitun shi Abdullah ibn Usman bin Mas'ud ya riga ya mutu Allah ya karbi ran shi da manzan Allah ya shiga wajen farkon abin da ya fara yi fa kashe fa an wajihihi sai ya yaye fuskan ah, ah, Uthman ibn Mas'ud thumma akabba alaihi fa qabbalahu sai tsugunna akan shi sai ya sumbace shi ga kenan abu na biyu wa baka sai manzon Allah sai ya yi kuka hatta ra'aitu ad-dumu'a tasiru ala wajinataihi har daga hawaye hawaye suna zubowa hmm, suna kwarara kenan akan kuma kumatunsa guda biyu in ji aisha da ya ga irin halin da shi usman bin ne yake ciki ya yayi fuskar shi ya sumbace shi kuma ya yi kuka a kan shi Wayan abubuwa guda uku da aka halarta sauran abu daya na kwana uku hmm, halarcin yin kuka akan mamaci kwana uku wani hadisi yake nuna wannan to hadisin zai zo wannan hadisin tirmizi ya fitar da shi wasu hahahu kuma ya inganta shi tirmizin wal bai haƙi ma ya rawaito shi wa ghairuhuma da waninsu walau shahidun wannan hadisi yana da shaida yana da shaida bi isnadin hasan wannan shaidan ya zo sanadinsa mai kyau ne yuraja fi majma'i zawa'id wanda ya zo ya koma cikin wannan littafin da aka ambata majma'u zawa'id ya je yi muraja'ansa a wajen albani bayan dogon bincike albani zai iya ya rubuta wani abu ya inganta hadisi yau bayan shekara biyu da yake ba zaman hutu yake yi ba bincikensa ci gaba yake yi to bayan shekara biyu bincike zai sake nuna masa cewa abin da ya inganta a baya ba haka ba ne sai ya dawo ya ba ma hadisin wani hukunci daban to kun ga abin da bincikensa ya sake nunawa sai ya ce summa ta bayyana li ta bayyana annabihi kai ne sai ni kuma bisa binciken da na yi sai ya bayyana gare ni cewa akwai rauni guda biyu a cikin wannan hadisi na cewa manzon Allah ya shiga inda Usman bin Mas'ud yake alhali yana mace manzon Allah ya yaye fuskan shi kuma ya tukunna a kan shi ya yi kuka ya zumbace shi kuma ya yi kuka har hawaye suka zubo masa ya ce ya bayyana gare ni a sakamakon binciken da na yi cewa yana da illoli guda nawa biyu wannan illolin guda biyu za su hana shi mai za su hana hadisi ya zama sahihi kenan wanda don takaita bayani bai kawo mana illolin ba ya takaita kan mai bayanin cewa hadisin dai yana da illoli guda biyu kenan a ba za ka ɗauki hukuncin a tirmizi ba kenan domin tirmizi ya inganta hadisin albani ya ce unzur kashfal astar ka duba cikin littafin kashfal astar a nan za ka gano cewa wannan hadisin yana da illoli guda biyu a can kuma aka bayyana illolin waƙar harrajtuhu fi da'ifa albani ya ce ya fitar da wannan hadisin a cikin silsilatun da'ifa alai sama'ila yana da shi a hadisi ta dubu shida da goma in ka duba a ƙarƙashin wannan lambar za ka samu cikakken bayani akan wannan hadisin da illolin nan guda biyu da albani ya ce yana hadisin yana da su a can za ka samu a cikin silsilatu al wata hadisa littafi ne mujalladi shida wanda gaba ɗaya hadisai ne masu rauni albani ya tara a cikin wannan littafi silsilatu al hadisi na biyu na hudu kenan hadisi na hudu na halarcin yin kuka akan mamaci da kuma sun batar shi da kuma a yayi fuskar shi hadisi na hudu daga anas ne radiyallahu anhu Allah ya kara yadda da shi kan anas yace da hanna ma'a rasulullahi sallallahu kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala abi saidi a ɗakin abu sai mun shiga anas ya ce mun shigo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ina muka shigo ɗakin abu sai ɗakin abu sai shi wannan abu sai din wa kana li ibrahim li ibrahim li ibrahim alaihi salam wato shi wannan abu sai mijin matar da take shayar da ibrahim dan manzon allah ya ne matar da take shayar da ibrahim dan manzon allah mijinta kenan ake ce da shi abu sai asalin zikir ana amfani da wannan kalmar ne a kan matar da take shayar da tsada ba na ta bane sai aka mai da mijin shi da ɗin da yake shi ne dalilin nonon nan da yaron yake sha domin inda ba da shi a musai ya auri wannan matan ba da babu wannan nonon nan da take sha yadda ibrahim sai aka ba shi shi ma wannan kalimar ya zama shi ma zikir idan matarka tana shayar da wani da wanda ba nata ba ne to ita zikir ne